Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 24,41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niya ko kuma VOA Africa zango na 200.5 sai kuma Alfa rediyo a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin namu na yammacin yau wanda kuma ya kasance na karshe a yau Grace Alheri Abdu tare da Baba Yakubu Makeri daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar da shirin. Kafin mu buɗe layuka domin ba ku damar bayyana ra'ayoyinku kan harkokin siyasar jamhuriyar Niger biyo bayan taron da jam'iyyar Modem Lumana ta kira na nuna goyon bayan shugaban Tahama Amadu da ke gudun hijira. Za mu faro takon a jihar sokoto Najeriya inda aka gudanar da taron tattaunawa kan batun sake fasalin tarayyar kasar Kamar kullum lambobi da za a kira domin bayyana ra'ayoyi su ne biyar biyu shida biyar biyar kafin nan ga halin da duniya ta wuni. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya. minista harkokin wajen Koriya ta Arewa Ri Yong Ho ya ce Amurka ta ayyana yaƙi da ƙasarsa kuma ƙasarsa za ta mayar da martani ciki har da harbo jiragen saman yaƙin Amurka da ke yankin idan ta ci gaba da yi mata barazana. Kai tsaye Ri ya danganta kalaman shugaba Donald Trump na Amurka a ranar Asabar da ya ɗora a shafin sada zumunta da wannan barazanan. da yake mai da martani a kan jawabin ri a wurin babban taron majalisar ɗinkin duniya tun da farko trump ya rubuta cewar yanzu ya gama saurare ministan harkokin wajen Kure ta arewa a majalisar ɗinkin duniya idan ya maimaita kalaman mutumin nan mai ƙananan rukoki zai yi kace-kace da su a yau litinin ministan harkokin wajen Kure ta arewa ya mai da martani akan wannan batun ya ce ganin waɗannan kalaman sun fito daga bakin wanda ke shugabancin amurka ko shakka babu yaƙi ne aka ayyana injiri yana faɗa wa manema labarai a otal dinsa wanda yake zaune a birnin new york ya ce ƙasashen duniya da suke halartar taron majalisar ɗinkin duniya da ma na duniya baki ɗaya su tana da cewar amurka ce ta fara kaɗa gangar yaƙi a kan ƙasarsa ministan na koriya ta arewa ya ƙara da cewa za su samu hurumin ɗaukar matakan mayar da martani ciki har da harbe jiragen yakin amurka ko da kuwa ba su karaso a sararin samaniya su ba ya ce ya bayyana hakan ne a wani kashedi ya yi kurdawa a kasar iraki sun jefa ƙuri'ar raba gaddama da neman yanci a yau litinin wanda ake kyautar zaton za a amince da shi yayin da kuma zai fuskanci rashin amincewa daga gwamnatin iraki da kasashe makwabtanta da kuma amurka yayin kada kuri'an a babban birnin kurdawan akasarin masu kada kuri'an sanyi da rigunan gargajiya dauke da tutocin kurdawan sun kyauta zaton wannan zaɓen na iya zama mafarin kai su ga samun yanci abinda suka daɗe suna nema wannan babban rana ce gare mu inji muhammadu wadda ke ɗauke da ɗansa ƙarami da kuma tuta a hannunsa a birnin erbil ya ce sun yi tsawon kimanin shekaru ɗari suna jiran ganin wannan ranar lailai wannan abin sha'awa ne rahotanni daga yankuna sun ce mutane da dama sun fito sun kada su cikin kwanciyar hankali sai dai kafin kammala kada ƙuri'an shugabanni a bagadaza na ƙasar sun riga sun tura runduna a yankin da ake takaddama a kai tsakanin iraki da irbil firaministan iraki haidar al'abadi ya yi alkawarin ɗaukar muhimman matakan kiyaye haɗin kan ƙasar shugaban kurdawa mas'ud barzani ya daɗe yana cewar wannan ƙuri'an neman 'yancin cin gashin kai mutanensa na kurdawa ne suka nemi hakan amma ba shi ne ke ingiza su ba waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc shugaban amurka donald trump ya musanta a yau litinin cewa kin miƙewa tsaye da manyan 'yan wasan kwallo suka yi yayin da ake buga takin ƙasar bai shafi wariyar launin fata ba duk da cewa galibin 'yan wasan sun ce sun yi hakan ne don kalubalantar nuna wariya na fata da ake yi da kuma cin zarafi da 'yan sanda suke yi wa amurkawa marasa rinjayi. ɗaruruwan 'yan wasa da masu horar da su da ma masu ƙungiyoyin wasannin sun bijirewa shugaba trump inda suka yi zamansu wasu kuma suka durkusa kana wasu kuma suka rike hannayen junansu yayin da ake bugun takin ƙasar domin fara wasanni goma sha hudu a maimakon ɗora hannunsu akan kirjinsu yayin da ake takin ƙasar don nuna goyon bayansu ga tutar ƙasar da ma ƙasar baki ɗaya kalubalantar nuna wariyar launin fata ya fara ne a bara inda tsohon dan wasan san francisco colin kaepernick dan shekaru 49 a duniya ya durkusa a maimakon miƙewa tsaye yayin da ake buga takin ƙasar don nuna kalubalensa ga yadda 'yan sanda ke yi wa marasa rinjayi a cikin 'yan kwanakin nan shugaba donald trump ya buƙaci masu goyon bayan wasanni ko kuma masu 'yan kallo kenan su ƙaurace ya buƙaci wato su shugabanni da suke da ƙungiyoyin na wasannin su kori waɗanda ba su miƙe tsaye a lokacin da ake buga takin ƙasar ba waɗanda galibin su baƙaƙen fata ne ya yin hakan bai dace ba kuma ya saba ma ainihin ka'idodin ƙasar an kwashe kusan mutane dubu hamsin daga dutsen anguk da ke yankin bali a saboda jami'an hukumar nazarin aukuwar bala'i a ƙasar indonesiya sun yi kashedin cewa akwai yiwuwar aman wuta daga dutsen kakakin hukumar kawar da bala'in ya faɗa a yau litinin cewar mutane sun nemi mafaka a kowane lungun tsibirin kuma wasu sun ƙetara zuwa makwabtan tsibirin ta lombok mutane da suka arce daga gidajensu sun ninka fiye sau da wato sau hudu kenan daga ranar juma'a yayin da tsananin motsin aman wutan ke kara ta'azzara kuma yana haifar da tsoron aukuwar aman wutan daga tsaunin na angog wanda a karon farko kenan cikin sama da shekaru hamsin da ganin irin haka dutsen da na wani yanki mai nisan kilomita 75 daga wani wurin masu yawon bude ido ya fara ne ya fara nuna alamu ne tun cikin watan agusta an samu jerin aman wutar dutse a nan dutsen angog tsakanin shekarun 1963 da kuma 64 kuma ya kashe mutane 1,100 kana ya jikata wasu ɗaruruwa da Labaran duniya kenan kuka saurara. To bari mu buɗe taskar rahotannin namu a jihar Sokoton Najeriya inda aka gudanar da taron tattaunawa kan batun sake fasalin tarayyar ƙasar da jam'iyyar APC ta gudanar Wakilin Murtala Faruk Sanyinna na ɗauke da ƙarin bayani. matsaloli goma sha biyu ne jam'iyyar ta apc ta tsara domin tattaunawa da muhawara a gangamin neman ra'ayoyin jama'a dangane da tsara ingantaccen fasalin tarayya a najeriya matsalolin sun hada da kirkirowa ko haɗe jihohi tsarin haƙowa da raba arzikin ƙasa shata iyakokin mulki ga sasani da ɓangarorin gwamnati tsarin yankuna da haɗaka baiwa ƙananan hukumomi yancin cin gashin kansu da tsarin majalisar dokoki da kuma tsayawa takara ba tare da jam'iyya ba da dai sauransu gwamnan jihar filato simon lalong shine ya shugabanci taron na yankin sokoto wanda ya kunshi jihohin sokoto kebbi da zamfara that at the end of this exercise we'll get all the opinions collect them and we'll put them on a table ya ce za mu tattara dukkan ra'ayoyin jama'a akan al'amura a ƙarshen taron kamar yadda tsarin demokuraɗiyya ya tanada mu kuma kasa su a faifai inda mafi rinjayen ra'ayoyin jama'a su ne za su kasance matsayar jam'iyyar apc kuma matsayar jam'iyyar shine matsayar gwamnatin tarayya ko baya ga jihohin uku da suka gabatar da makalu daban-daban ƙungiyoyi da ɗaiɗaikun jama'a ma sun gabatar da nasu ra'ayoyin kwamishinan filaye da gidaje na jihar kebbi abubakar cika ladan shine ya gabatar da ra'ayin jihar ta kebbi a madadin gwamnati federation na ƙasa mun ji cewa idan muke ɗin ya ishe mu ba sai an kiɗa wani zone ba ko wani geopolitical zone mu sace 60 inda a gare mu su ishe mu abinda suka bukata kawai a ƙara musu ƙarfi a ciro su ayyuka da ake can abuja a kawo mu jihohi su abin su a rage ma eh, federal gama abin ta ka samu maimakon da ake ba federal gama yanzu a ba ta only 40% abin da aka tara jihohi a ba su 40% while 20% ya je ga local government sannan ka rage mata aiki ka ba jihohi aikin su don babu dalili a ce da abuja a zo ƙauyen jihar kebbi a ce a yi ya clinic dispensary ko a buga tole da sauransu duk daga abuja to sai dai babban lamarin da ya fi jan hankalin taron a yankin shine na baiwa kananan hukumomi yancin cin gashin kansu. Sunana Abubakar Abdullahi wakilin a kungiyar ma'aikatan kananan hukumomi ta jihar Sokoto. yancin gashin kai ya ta'allaka ne ta yadda aka saka ma kananan hukumomi marra domin su iya samun kudaden su daga gwamnatin tarayya ba tare da samun wani girshi ko kuma shigowa na gwamnatocin jihohin su ba duk wanda ke kasan nan ya san irin yadda gwamnonin jihohi ke wahal da kananan hukumomi ta hanyar hana musu kudaden su domin waɗannan kudaden suna tohowa ta hannun su shi yasa muka yi tunanin cewa ya kamata mu ma muna da matsaya ga wannan tattaunawa da ake yi wadda jam'iyyar APC ta fito da ita domin mu kara jaddada a goyon bamu gaba kananan hukumomi a 'yancin gashin kansu. Taron ya sami halartar gwamnonin jihohin uku na Sokoto, Kebbi da Zamfara da kungiyoyin matasa da malamai da shugabannin addini da sarakuna da dai sauransu. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria. Haka yake to kamar yadda muka sanar dai yau za mu so mu ji ra'ayoyinku ne kan harkokin siyasar jamhuriyar Nijar biyo bayan taron da jam'iyyar Modem Lumana ta kira na nuna goyon bayan shugabanta Hama Amadu da ke gudun hijira. A cikin hirarsu da wakilinmu Sule Mummuni Barma ta wayar tarho mai fashin baki Lawali Abubakar ya ce halin da ya shiga na iya ƙara wa jam'iyyar tasa farin jini. wanda suke mishi adawa masu iko sun san lalle wannan ya mai da duka wani mai da ke rufan ya mai suna hannun wannan lumana to kaga kenan wanda ya san baya da capital kuma yana ikon kasa akwai lalle matsala kenan ba zai bar ba wannan kungiyar siyasa ta kara bunƙasa bai bu yi lissahi ba da cewa sirkar kacce ba ka son mutum to kana sa mutane biya su so shi sirkar ce za ka ma mutu wulaƙanci ko za ka mishi wariya to lalle kana iya sa yi sabon abu kai to yanzu ya zama to har cikin mutanen nasu masu goya musu baya da kungiyoyin siyasa cikin samanin da ma ya bayan muhammadu su da su ɗan siyasa ma hal su makama mace ma na cikin sayan da tare a ko waɗanda yau sun yi gane ma a hamad. kana nufin irin abubuwan da shi suka sami hamma amadu eh, sun kara masa farin jini kenan a wurin yan nijar. sun kara miki farin jini har sun bashi ma Eh, wani girma wanda watakila da an bar shi da ba ya samun shi to shi ne wannan abin ya sa kaga wannan mutuwar da suka yi ai an gwaji a talabijin da hoto wanda suka je wurin kuma sun hidi lalle sun nuna nan birni mai su ne kuma wannan mutane a hankali duk kasan shi wannan harka ta musa jarida ma in san nuno suka gani mai yana da goyon baya to a can ma gundu-gundu na ƙasar Nijar za a samu jiyawan za su ci a wannan mutumin baban banza ba wannan kungiyar siyasa ba banza ba kenan kaga kun ba a yi hankali ba su suna neman su kashe kungiyar siyasa amma za su kara mata karfi har za su sa ta milka abin da ta samu na 'yan majalisa kai bi ko kai hukuma wasu na ganin kamar zaman shi hamma a kasashen waje yana kawo rauni ga ita wannan jam'iyya ta mundin lumana saboda haka ya kake ganin idan ya ci gaba da zama a waje eh mutanen su karuwa ma suke tunda su sun yi imani cewa suna bayan shi kuma za su kama mishi ya yi takara shi kuma ya yi imani da cewa yana iya nuna gaban juju kamar abin da ake zargin shi baki bane kenan kaga abu a yi take take amma wannan abu kara miki warin jini yake kara miki girma yake zaman nashi waje sanda mutanen ya ce musu inda har ya dawo da a kace kenan ku wanda ya wannan kuka duk wanda ke kama mishi tsaya za su kuma wasu ma za su ji sauke har su kenan kaga ya musu siyasa su suna musu yin siyasa ta wariya amma shi ya musu siyasa kuma ya kware siyasa mutane yawa bayan shi

To madala abin da za mu so mu ji ra'ayoyinku kenan yau waɗanda suka saba bugowa za mu so su ba da dama ga 'yan jamhuriyar Nijar domin su yi tsokaci akan wannan batu kasancewa su ne abin ya shafa kai tsaye. Da fata za mu samu haɗin kanku to kafin ku kintsa ku 'yan jamhuriyar Nijar domin ba da ra'ayoyinku kan harkokin siyasar ƙasar ku bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. ado, ga ne kwanci toron giwa.

da za a gyara zama, a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To madalla kai tsaye muna da waɗansu daga jamhuriyar Nijar wake bisa layi wane ne na farko Alhaji Salisu dan dan daga murya kaɗan ba na jin ka sosai. Alhaji Salisu ɗaya daga cikin ƙungiyar horo hula na nan Nijar. ya to madalla barka da warhaka. Barka dai. Ya wato yi mana tsokaci game da wannan batu ina gudun ka ga shirin. To kun san duka wani abubuwan muna muku godiya don saboda yau da gobe kuna kawo kokarin ku na bisa kan abubuwa da suke tafiya. na al'amuran eh, shugabannin eh, ta eh, shugabanci na afirka ko mu ce na kasashen ma na nan Nijar ko Nijeriya da gaskiya Allah saka muku da leri. To mun gode. Ce bisa kan wannan abubuwan da ake magana kamar na yau na abin da ya shahi siyasa sai mu ce kun san irin wani abubuwan mu wani abu ne daban wanda ya zo yake kawo cikas a rayuwar siyasar Nijar sai mu ce amma muna fatan wannan abubuwan zai warware a cikin ruwan sanyi don saboda abin da ya sa lokacin da su ma wannan shugabancin da ya zo a shugabannin siyasa sun yi samun cikas don abin da ya sa akwai e, siyasa wadda for example aka ce kamar ta kan wannan lumana mana samu wani cikas kin akwai kamar siyasa kamar na sony cds da sauransu da ware mm. wanda har ya zamanto aka rugazar da ita ma yanzu ba a san ma inda take babu ita ma gaba ɗaya ta kwata-kwata na tsaye da kuma yanzu wannan kun a zamanin lokacin da aka zo aka yi zaɓe wanda aka yi eh, eh, wani eh, hakungutaccen zaɓe wanda aka tahi a haka nan wanda har yanzu mutane wanda sun kawo tsokaci ko kuma sun kawo kuka a bisa kan abubuwan da yau kana amma a nema a gyara aka ke ake tafiya a haka nan kin to he ake tafiya kamar menene shi na kashin dankali to he zamanto su wanda suke jagorancin abubuwan ba ruwansu da cewar kai su yi kaɗagawa ƙasa ta gani mai take ciki a takawa ake ta iya kurin an yi so wanda zai kai ya kai gacce wanda kuma bai kai bai shi sani amma muna ga aishi shi abubuwa wanda ya zamanto duka abin da za a yi aka ce na bahaushe yake cewa eh, ka mai gina ramin mugunta don abin da ya sa a gina shi gajere don abubuwan duk da za ka aikata ko a nan duniya ko ba ka same shi ba sakamakon lahira a nan za ka ga abubuwa wanda ya zamanto wanda za ka gan shi a aikace in wannan alheri ne za ka gani in kuma mugu abu ne za ka gani mu kuma ne muke fata a kasan kasashen mu kamar wannan wannan ah, masu neman tasowa muna fata a yi siyasa ingantatta tsakakakka wanda masu jagoranci samu bakin zaren talaka ya ji daɗi kowa ya ji daɗi a yadda ake tafiya amma ba irin wannan siyasa ba a rasa bakin zaren ni a biyaran tsimar a biyaran tsimar talaka yana cin wuya kai mai iko kana kuka talaka yana kuka kowa bai san abin da yake daɗi. ya wato mun gode to ina jin layin nasi ya tsinke kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kamar yadda muka ce yau za mu so mu ji ra'ayoyinku ne kan harkokin siyasa musamman a jamhuriyar niger jamhuriyar Nijar wake bisa layi. Eh. akwai eh, eh. eh, muku godiya da kowane lokaci an ku karkato a kasashenmu na afirka domin yanayin tafiyar al'amura na rayuwar duniya mm. lokacin da ke son in yi anan akan siyasar mu ta kasar mu jamhuriyar nijar mm. kusan in ce a nan hasashe ko kuma nau'in tunani kasashen duniya sun tattara siyasa wadda take gurbatatta sun kawo da ko mun ɗauka cikin ƙasar mu jamhuriyar Nijar. Me yasa nake haka? Idan kuka ɗauka kai da akari a ƙasar mu jamhuriyar Nijar har abada siyasa ga ta kowane lokaci kace na ce ne ake cikin siyasa. Idan ni ne nake bisa mulki wanda shi ne yake fagen adawa sai ya sa min sahiya cikin juna ba irin yadda ya kamata ba. sannan kuma ni kuma idan ya zo sai in ce ni ma bari in maida mishi irin yadda yi don ka a ce ya yi ni takawar a zo a gani shi yasa nake kira ga 'yan siyasan na jamhuriyar Nijar duk abin da nake so kuma shawarar zan ba su kuma da ƙasa gaba domin ƙasa tana gaban kowane ɗan siyasa idan kai ma ƙasa aiki ka kawo ci gaba cikin ƙasa ka kawo haɗin kan 'yan ƙasa ka kawo eh, misali kwanciyar hankali cikin 'yan ƙasa eh, cikin ƙasa to dole ne ƙasa ta ci gaba amma irin yadda muke ganin siyasar nan take tafiya fi layi. Eh, jagororinmu na eh, iko da na adawa da na siyasa duka gaba da mu dawo mu san siyasar da muke don mu sa Nijar ta ci gaba ne. Yan wato mun gode Malam Lawali dole mu ja maka birki nan domin lokaci yana gaba da mu gobe ma rana ce don Allah Ubangiji ya nuna mana za mu ci gaba da ba wannan damar muna kuma godiya ga sauran waɗanda suka saba kira domin ba 'yan jamhuriyar Nijar damar bayyana ra'ayoyinsu kan abin da ya shafi siyasar kasarsu yanzu kuma ga shirinmu na gaba. labaran wasanni. To jama'a barka ku da wannan lokaci barka mu da sado mu duku a wani sabon shiri na labaran wasanni. Bari mu soma da wasan wafu wato wasan kasashen Afirka ta yamma wanda Ghana ta zama zakaru a cikin sa a jiya bayan da suka caccaki makwabtansu 'yan Najeriya wanda suka lallasa da ci hudu da daya a wasan da aka yi a babban filin wasa na Cape Coast da ke can Ghana din. yan ghana stephen sarfo da atinga da kobina su ne suka ragargaza 'yan najeriya da waɗannan kwallon da suka saka a ragansu rabiu ali na najeriya ya yi kokari ya saka wa najeriya kwallo ɗaya tilau a hadin amma duk da haka dai ta najeriya ta zo ta biyu a matsayi a wannan gasa ta cin kofin wafo na wannan shekara ta da goma sha bakwai can wani gefe kuma jamhuriyar niger ita ce ta zo ta uku bayan da ita ma ta ci jamhuriyar benin da ci biyu da ɗaya to sai mu dawo na amurka inda 'yan wasa da kocina da kuma wanda suka mallaki kungiyoyin kwallon kafa zarika ruga ta amurka su fiye da ɗari suka nuna wa shugaban amurka donald trump cewa ba su yarda da matsayin da ya dauka ba na caccaka su a jiya da aka fito za a wasannin zarika ruga a ko'ina amurka da yawansu sun tashi tsaye lokacin da ake buga taken kasa wanda maimakon haka sai suka turkusa a yayin da ake kada wannan taken kasa din abinda shi trump da mu ya cike su a kansa kenan suka ce sun yi haka ne ba don wani abu ma sai don suna son su nuna yadda ake wulakanta wasu kananan jinsuna musamman baƙaƙen fata a na amurka har suka yi misali da irin cin mutuncin da suka ce 'yan sanda sun fi wa bakakin fata fiye da fararen fata tun ranar juma'a shugaban amurka din da ya fara wannan magana din a wani taron gangami da aka yi alabama inda ya kira ga masu wato shugabannin kungiyoyin wasanni na zarika ruga da cewa su kori 'yan wasan da ba sa tashi idan ana buga taken kasa din. wata kotun kasar misira ta yanke hukuncin daurin rai da rai akan wasu mutane guda biyu saboda rawar da suka taka a kan tashin hankalin da ya faru a birnin alkahira a shekarar 2015 wanda a cikinsa mutane 19 suka mutu a sanadin cincirin da aka yi a babban filin wasa na soja da ke can alkahira din wanda kuma ya sa ko bayan wanda aka yanke hukuncin daurin raɗin aka yanke hukuncin daurin shekaru tsakanin biyu da goma akan wasu mutane guda goma sha biyu akwai kuma wasu biyu da aka sallame su to bari mu karkare a kasar kenya wacce aka wa damar ta dauki ɗawainiyar gasar cin kofin zakaru na afirka na championship na shekarar 2018 a sanadin wani babban taro da hukumar kwallon kafa ta afirka ta yi a can birnin akara wanda aka yi a ƙarƙashin jagorancin shugaban hukumar ahmad ahmad hukumar ta ce ta janye wannan dama din daga kenya ne saboda ta sha aika mutane suna duba shirye-shiryen da kenya take yi wannan wasa din suna dawa da rahoton cewa ba ta shirya ba yanzu haka wani kungiya ko kuma kwamitin masu duba da aka aika da ya je kenya tsakanin 11 zuwa 17 ga watan na satumba sun da suka ce daga cikin filaya guda hudu daya ne kawai aka shirya domin wannan wasa to abin da ya sauka a labaran wasannin sashen hausa na murar amurka kenan a yau a huta lafiya Yanzu kuma ga sharhin murya Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A cikin kwanaki talatin tsakanin 15 ga watan Satumba zuwa 15 ga watan Oktoba. Amurka na amfani da wannan lokacin don karrama al'ummar Hispaniyawa da gudanar da bikin tunawa da tarihinsu. da al'adunsu da kuma jinjinawa gudunmuwa da Amurkawa Hispaniyawa waɗanda asalinsu daga ƙasashen Spain da Mexico da yankin Caribbean da kuma yankin tsakiya da kudancin Amurka suka bada. A shekarar 1968, shugaban ƙasa Lyndon B. Johnson a wancan lokacin, da niyyar karrama makwabtan Amurka da ke kudancin ƙasar, ya ayyana mako ɗaya a matsayin lokacin karramawa ko kuma jinjinawa al'ummar Hispaniyawa. ciki har da ranakun sha biyar da 16 ga watan Satumba. Waɗannan ranakun da aka keɓe na musamman an zaɓe su ne saboda kamar yadda aka ayyana a fadar shugaban Amurka, inda aka ba da umarnin keɓe wannan makon. Sha biyar ga watan Satumba rana ce da ƙasashen yankin nahiyar Amurka ta kudu guda biyar suka sami 'yancin kansu. Ƙasashen sun haɗa da Guatemala, da El Salvador, da Honduras, da Nicaragua, da kuma Costa Rica. Sannan ranar 16 ga watan Satumba rana ce da ƙasar Mexico ita ma ta sami 'yancin kanta. Bayan shekaru 20, tsohon shugaban ƙasa marigayi Ronald Reagan ya ƙara tsawon kwanakin karrama al'ummar zuwa kwanaki 30 daga 15 ga watan Satumba zuwa 15 ga watan Oktoba. Al'ummar Hispaniyawa sun taka muhimmiyar rawa a Amurka sun kuma ba da gagarumar gudunmuwa ga ci gaban ƙasar. A shekarar 1568 tun kafin turawan ƙasashen turai su isu ƙasar da a yau ake kira Amurka. 'Yan ƙasar Spain da suka fara zuwa su suka kafa garin Fort St. Augustine da ke arewacin jihar Florida. Har kwanan gobe garin Fort St. Augustine na ci gaba da bunƙasa, da ɗaɗɗan birnin Amurka da ke ci gaba da samun ƙaruwa. A yammacin ƙasar kuma wasu masu bishara a yankin gabar tekun California sun yi yaduwar da suka kai ga gina wasu daga cikin manyan birane a duniya kama daga birnin san diego da los angeles a kudu zuwa sacramento da san francisco a arewacin amurka a kudu maso yammacin kasar kuma makiyayan mexico sun yi kiwon shanunsu a dajin da ke arewa da rio grande har na tsawon fiye da karni biyu kafin makiyayan texas na farko su fara kiwon shanunsu a dazuzzukan yankin Hispaniyawa sun yi aiki a rundunar sojan Amurka sun kuma kara muradan da Amurka ke ji da su. Sun canza masana'antu ta yin amfani da sabbin dabaru, sun kuma jagoranci tare da zaburar da gwagwarmaya da ta ciyar da ƙasar gaba ta hanyar kawo daidaito da adalci. Daga waɗanda asalinsu Hispaniyawa ne zuwa waɗanda suka zo Amurka don more damar da Amurka ke badawa, sun zama muhimman abubuwan da suka kafa Amurka. Ma'ana, Ta hanyar ba da himma da ƙwazo, kowa zai iya shirya wa kansa rayuwa ta gari da kuma makoma mai kyau ga na gaba. Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Da kuma haka muka kammala shirye-shiryen baki ɗaya sai kuma gobe da safe idan Allah Ubangiji ya nuna mana a madadin kowa da kowa alheri ke muku fata alheri.